jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da saduwa da ku a salinga radio yau goma sha uku ga watan biyu shekara ta dubu da biyu wanda ya zo dubu biyu da ashirin afuwan wanda yake daidai ne ga ainihin rana da ainihin majalisar ɗinkin duniya ta ware saboda tunawa da ainihin radio wanda yake an sani cewa rediyo yana ga amfani da yana da amfani kwarai da gaske ga al'umman duniya baki daya kusan za mu iya cewa shi ne ma kowane ainihin mutum ya fi kusanta gare shi musamman ma wanda yake cikin daji ko tsauni ko ruwa da ainihin makamantansu. to wannan yasa haka muka zanta da wa'ansu domin jin mahimmancin ainihin amfanin rediyo a kasancewa su ma ma'abota amfani da ainihin rediyo ne a tashi na farko mun zanta da wani mai suna salisu ado bago domin mu ji menene amfanin rediyo a gare shi ga kuma abin da shi salisu yake cewa assalamu alaikum da farko na mika godiya ga allah da ya bani dama in yi bayani dan yi wani lokaci kaɗan akan muhimmancin rediyo so muhimmancin rediyo game da ni dai ko kuma yadda na ɗauke shi shine rediyo tana da matukar amfani a wajen jama'a wajen faɗakarwa wayarwa da ilmantarwa mu especially a wajen mutanenmu na karkara wanda ci gaba na talabijin da sauran social network da je kansu ba they are always reliant on radio su saurari me ke tafiya me ke dawowa wanda yake in ba don rediyon ba da an bar su a baya da yawa kaɗan kenan a bayan wannan kuma bangaren ilmantarwa shine wasu abubuwa da yawa suna faruwa wanda ya kamata a ce a matsayinka na ɗan ƙasa ka sani to amma duba da yanayi na rayuwa ko karancin lokaci lokacin da aka baka nan ko makamantan haka sa in ka zo ka samu lokaci ka dan kunna rediyon ka za ka ji abin da yake zai ilmantar da kai ya karar da kai ya karar da 'ya'yanka da 'yan uwanka a wannan kenan sannan bangaren faɗakarwa haka ana sanar da abubuwa kamar irin abin da ya shafi addini siyasa da al'adu da kuma zamantakewa na jama'a duk waɗannan yana daga cikin abin da rediyo take faɗakarwa malam salisu mun gode da mun baka baka zaka cinye mana filin gaba daya malami ne gama za mu so ka gabatar da kanka sannan kuma ka gaya mana muhimmanci gwamnati ko na al'umma haka da ake ga jama'a to in dai ba rediyo ne gaskiya wani abu ba sun cin ana yin shi ba to amma yanzu da yake Allah ya sa akwai rediyo wasu awon za ka ji su a cikin a rediyo ana yin shirye-shirye kamar abin da ya shafi bangaren addini in malamai suna karantarwa za ka dinga ji ana fadakarwa nan za ka gane cewa eh, lallai rediyo na da amfani a wannan wurin sannan abin da ya shafi harka na gwamnati ko na siyasa shi ma duk ba za ka fahimci wannan abubuwan ba shi kana jin rediyo za ka fahimci wannan abubuwan kamar yadda shaka shi ma wa wanda suke karkara ka su maka ba za su fahimci wasu abubuwa bai suna jin rediyo saboda haka rediyo na da muhimmanci sosai da sosai a ga al'umma mutane sosai a wannan zamanin. wannan gaskiya ne to kar mu tsaya haka nan mun leka ainihin cikin anguwanni inda iyayenmu mata suke aikace aikace a gida mun sa mu haɗu da wata baiwa Allah wanda zamu so mu ji sunanta kuma ta gaya mana amfanin rediyo a gare ta zamu so mu ji sunanki kuma menene amfanin rediyo a gare ki assalamu alaikum sunana Abida Muhammad Ginkinau rediyo yana da amfani sosai saboda dukkanin wasu abubuwa da ake faɗakarwa da addini da sauransu da dukkan abin da ke faruwa a rediyo muke jin shi don a yanzu halin da muke ciki in baka da rediyo ma zaka ji kamar baka da lafiya ne to saboda haka duk kowane abubuwa da yake faruwa a ta rediyo muke jin shi saboda haka Allah ya wuce mana gaba wannan babu shakka sannan kuma ita ma na leƙa na ga ita ma wata bayan Allah tana kaiwa da kumowa kasancewa yanzu yamma ne ana ta kokarin yi ma mai gida hidima amma kuma ga rediyo a can gefen ta wato a saman windon kitchen na ji tana ta ainihin jin zaɓi irin na yamma din nan za mu so mu ji sunan ki sunana salamatu muhammad to salamatu gashi wa rana ne ta rediyo menene amfani rediyo a gare ki ai ni ko na san muhimmancin rediyo tun da in gari ya waye in ban saurari rediyo ba gaskiya ba na jin daɗi na dole ne nake sauraron rediyo da in ji me duniya ma kwata-kwata take ciki sannan ta fannin ko wani abu ya faru in ba ka jin rediyo ba za ka sani ba sai dai a zo ana ce maka wai wai shi yasa ni ban yadda da maganan wai ba ko da yaushe ka same ni a gaskiya ina tare da rediyo. Eh, wannan ba ƙarya bane domin ga ma rediyo na a gefen kicin ɗinki kuma da cikin kina girki. To kafin mu ga shirin muna ƙara jawo hankalin al'umma cewa rediyo na da mahimmanci kwarai da gaske kamar yadda kuka ji wanda aka zanta da su sun yi ainihin bayani akan rediyo. To sai mu fata Allah ya kai mu shekara kuma na baɗan baɗala domin mu sake ainihin jin ra'ayin mutane daga wannan rana rana ta rediyo. A madadin salin ga rediyo Salisu Umar nake cewa a kasance tare da mu kuma a rinka sauraron shirye-shiryenmu a kuma ya rubuto mana sharhi inda aka ganin akwai dan gyara ko kuma abubuwan da za a ba mu shara domin a kara ingantawa muna ma ainihin maraba da shi mun gode kwarai da gaske naku salisu umar salinga